شهر عشر رمضان لبلاد الهجرة 43 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma daidai da da da da da wata ba a aya ta arba'in da daya yau za mu tashi daga ta arba'in da yana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم آخرين فأتبعوا ثم أتينا وما يستأخرون ثم أولنا الذين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuh da mutanen da aka halaka da su sai kuma aka zo aka bi eh, biyo bayan su da wata al'umma kuma daban da suma sun karya ta annabi su kuka ce wannan al'umma da kuka rasa labarin su su ne al'umman eh, eh, mutane annabi salih samunawa to bayan nan kuma Allah ya kuma an sha ta bin ba'dihi qurunan akhari sannan kuma muka halici a bayan su wadansu al'ummomi kuma daban Allah ya ma tasbiqu min ummati ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaqbilu alladhi babu wata al'umma wadda take gabaki ajalinta haka na kuma wanda kuma aka yi masa jinkiri babu al'umma da take gabaki ajalinta ko kuma a yi masa jinkiri bimana waɗannan al'ummomin da suka gabata waɗanda suka karya san annabawansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ajali wanda zai wanda ya halaka da su a cikin ta babu wata al'umma da Allah subhanahu wataala ya halaka su kafin ajalin ta yi babu kuma wanda aka jinkirta mata bayan ajalin ta yayi shi na wanda ayat take nufi alladhi thumma arsalna rusulana nasra bayan nan kuma sa da muka aiko da manzanninmu tasra suna biye da suna a jere yake kulla ma ja'a ummatan ha kazzabu duk sanda wato manzon kowace al'umma ya zo masu kazzabu sai su kare ta shi to tun da ba ba a ba ba a asba'na ba'dahum ba'd ke sai suka halakar da su daya bayan daya wa a ahadith kuma muka mayar da su tarihi kawai kuma da fitani da ake fara labarin su Allah ce ko bu'dan li qaumin la yu'minun ni kanta daga rahma Allah ya tabbata da mutanen da ba sa yi imani wannan shine sunna Allah a cikin al'ummomi da suka gabata tun daga kan annabi Nuh da mutanensa har zuwa dawa da adawa mutanen Nuh da mutanen annabi Nuh da sauran duk sanda suka ki ki iman da su sai a halartar da su ga baki ne waɗanda suka sha su ne mutanen annabi yunus su ne kawai ba su imani ba har zuwa can da azama zai sauka sai su zo su imani sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansu falau da kana kawai ya amana fa nafa'a imanuha illa qawma yunus zuwa ƙarshen aya su ne kawai suka amfana amma banda su duk sanda al'umma ta karya ta annabi su sai a halaka da su haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba har zuwa lokacin annabi Musa a zamanin annabi Musa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da Fir'auna ya saukar da taura a taura daga lokacin ba sai halaka da wata al'umma ba ina matsabarai daga sanda aka saura da saura duk wata al'umma kuma da aka samu mutane ta su kare ta annabawa su sun sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci annabi da mu'minai su yayi ko da nan amma ba ka ji halakar da al'umma ga baki da kuma shine ma na faɗi Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura wa laqad atayna musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula

الكتاب لعلهم يهتدون كان ثم أرسلنا موسى معنى موسى أيقو النبي موسى وأخاه muka aiko da ayatina da ayoyin wa da kuma hujjoji bayanannu su ne da Allah ya ba a nan Musa irin sandan da ya yi jefa a kasa ya kuma maciji da alufa ne ya fitar da ƙarfinsa ya kuma haske da sauran ayyuka da Allah ya ba su da cikin ayoyi guda tara da Allah ya wada Musa. To, sai a ya ce, ina fir'auna mu aike su zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da fir'auna da manyan yan majalisansa. Fastakbaru sai suka yi girman kai wa kalu qauman kuma suka kasance mutane masu rinjaya akan jama'a da zalunci shine mana alim Allah sai su fir'auna da mutanen ta suka ce anu minu li basharaini mislina shi yanzu za mu yi imani da mutum biyu irin mu wa qawmun ma lana adilun alhalin mutanen masu bauta ne gare mu tunda fir'auna ya bautar da bani isra'ila sai ke gani ta yaya za mu zo mu bi Musa da Harun alhali sun fito daga cikin salon da bayi ne a gare mu Allah sai fakar da umma sai suka karya ta su fakalo min al-mundakin sai suka karya ta daga tsoron da aka halakar da su to bayan halakar da mutum fara ta da ke wala sai atina mun san ta ma'ana fir'auna da ke masa sunan karshe wanda aka halakar da su gaba gida bayan nan Allah ke wala kada ake na musu ta hakika mun fata Musa ne tsafi na annahu yahtadu domin su shirya ana su bani Isra'ila su shirya dama bayan Allah ya kuntar da shi daga Fir'auna ya zaka da shi aka zo aka sauka masa da littafin at-Tawrat na'am وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآيناهما إلى ربهم

متى واحدة وأنا ربكم فاتقون kuma muka sanya dan nana Maryama wata da Isa ke wa umma da shi da mahaifiyarsa ayatan musamman da su su manto aya ga mutane mana aya da suke nuna wato ikon Allah da kudurarsa tunda nana maryama ta da ciki ba tare da namiji ba kuma ba saraka annabi ka an aike shi ba shi da kuma wannan babban aya ne wanda take nuna wato kudura wani wata wa ta'ala Allah ce wa awaina mu ila rabbatin mun tattara su da nana maryama ta danta mun tattara su ila rabbatin zuwa ga wani tsauni za ki farare tsauni ma abokin natsuwa wa mari da kuma mare mare ruwa shi ne wurin da nana marewa ta aiki annabi isa a nan kusa da bai tumari ana kyau wurin bai tumaka kamar da bukar bayar a waya to alibi ya yi wa kusu ya ku manzanni kulo min al ba ku ci daga abubuwa masu daji na halal wa wani tsalika kuma ku yi aiki na gari inni mata maluna alibi lallai ni ina sane da abin da kuke aikatawa ni man sane ne game da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzanninsa da su ci daga abubuwa masu daji nan halal Allah ya ce musu na san abin da kuke aikatawa ma'ana duk wanda ya aikata ba daidai ba ko kuma ya nemi ya ci daga abin da ba halal ba ina sane saboda aka manzanni gaba gida sun kasance suna aiki da hannun su domin su samu abin da za su ci ba sa zaman haka shi sa manzon rasulullah wata rana yana ba sahabban labari yace babu wani annabi da cikin annabawan da Allah ya aiko safati ya yi kiwon dabbobi sahabban da har da kai ma manzon eh, da yace yi haka ne ma na ce ina ma mutanen maka kiwon dabbobi su biya ni wadansu yan kudade haka saboda haka addinin musulunci ba ya so mutum ya zauna haka ba tare da yadda ne aikin yi ba ba da wani hadisi mun tsara kuma cewa babu alimi babu abin da yafi alimi da mutum zai yi sama da abin da ya samu daga aikin hannunsa yace wa inna nabi Allah Dawud kana ya'kul bi kasbi lalle annabi Dawud ya kasance yana ci ne daga aikin hannunsa ina ba tambaya kuma irin wannan umarni da Allah ya ba manzanni shi ne ya ba kuma mu'mini a wani aya an yi ya yi da zina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kamar da manzo da kan ya fada a cikin Abu Hurairah inda yake cewa inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib lalle Allah subhanahu wa ta'ala sarkai ne sarka ne kuma baya karba kada abu da yake ka. sai yake cewa kuma lalle Allah ya umarci mu ne da irin abu da ya umurci manzanni sai manzo ya karanta wannan aya inda Allah ya umarci manzanni da su daga halal kuma bi aiki nagari sannan kuma ya karanta aya da Allah kuma da yake cewa yau da bin amru kullu bi tayyibati ma razaqnahu yana umarni da aka ba mu da mu da ne Allah ya ce mu ci daga daga abu da yake halal a wannan hadisin manzo da ya ba da labari mutumin da ya kasance mai dogon tafiya ko ba ka bane yace mutumin ne mai dogon tafiya ash'ab akbar ga gashin kai yayi gizo yayi yayi kura ce ya buɗe yadahi ila sama ya ya hana ana yin zuwa ga sama yana ya rabbi ya rabbi yana yana roƙon Allah alhali wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram yace wa budiya bil haram sifa ana yusjab lahu yana ya rabbi ya rabbi ma'ana duk abubuwan da ake bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'ansa sun hadu a cikin sifofinsa na farko mai tafiya ne aka mutum yana cikin tafiya hali ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana karba azan bawa ko ba ka wani saboda tafiya yake da na azama sannan gashi nan kuma ya daga hannun sama wannan shi mara da cikin abubuwa da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saurari saurari bawa sa ya daga hannun sama sannan kuma ya zo kuma yana kira Allah da sifar rububiyya yana cewa ya rab ya rab yana kuma maimaitawa to amma kuma abincin sa haramu abincin sa haramu ne tufansa haram ne shi kai shi an kiyar da shi da haram an rene shi da haram annabi fa anna yujalla ta ya kada daga fadon sa ta ba kada fadon sa saboda ga dole mutum ya yi haram ko da shi haram ya na tasiri a rayuwar mu mummunan tasiri da gare shi yana da mummunan tasiri akan jiya da mummunan tasiri akan sa sannan kuma yana tasiri akan aikin akan bautan sama shi sa nake kudu da kwanke ba shi wa amalu fadiya wani suka ce yin halal yana taimakawa wajen yin aiki na gari kamar da cin haram yana tuntura mutum mutum ya yi mummuna aiki yana wata sani su aka dole mutane su tashi su nifa na musamman sana'a abu ne ne albarka sosai kamar da muka karanta yanzu na muna cikin wani zamani yanzu na wanda ya zama dole kowa ya nemo na buzai da da hannunsa saboda ne idan mutum ya dogara kan takardu na makarantar boko a kwamma da ke samu hanyar duna a kowane shekara dubbunne suke gama jami'a kuma ba babu aiki duk sanda aka yi sanarwa ana bukatar daukar aiki za a kan an ce ana bukatar mutum dari biyar misali ko guda sai ka je an ce mutum miliyan goma su jima haka yake ba ba saboda ka waye da san waye da bari wannan na aka yi na da defense mutum da miliyan wani saka jima kuma aka ce mutum dubu biyar kaza da kwanakin ma an na buri an ce mutum dubu kuma mun yadda wa kuka ne ma saboda haka maganar giran aiki gwamnati wannan yanzu ba ba ba mu tabbata kan wannan ne da haka ya zama wajibi iyaye su kula da tarbiyyar da yaran su ta fiskan tsawon sana'a iyaye sun fi mai da hankali akan a tura yara boko yana da kyau ba wai ta kara tura yara boko bane amma yana da kyau suna zuwa boko a nemi wani hanya kuma da za a sa su koyi wani sana. sai da idan suka gama boko suna nan suna neman aikin gwamnati idan Allah ya kawo kwaje wani in Allah bai kawo ba yaro na da wani abu da zai yi ya tamci kansa rashin aiki ne ya sa yara da yawa sun koma wannan yamu yamu da ake yanzu na yau duk yaro da ya samu waya da intanet zai fara saniya zai ya samu aiki ya samu kudi nan da nan sai ya koma wannan ya yahu wanda cuta ne ba karbin cuta ba ne da cin haramun da yara suke yi saboda haka addinin musulunci baya baya baya goyon bayan mutum ya zama ya zama haka ba tare da ya nemi wani abu ya wani sana'a da zai yi domin ya samu halal ba na sai Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan alifin lallai a wannan addini ku addini ne guda daya wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fastaku saboda haka ku ji tsorona saboda annabawa addini guda suka kira mutane zuwa gare shi wato addini tauhidi kamar da Allah subhanahu wataala yake ga mana cikin alƙawari wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan ne ya'budu Allah wa yastanibu tawabu wannan shi ne sakon annabawa gaba baki ne saboda addinin su guda shari'ar su ne daban-daban amma dai aqidar su iri dali فذرهم في غمرتهم حتى أيحسبون أن على نشركهم بهم مال وبنين لهم في الخيرات بل لا يشكرون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yace mana fataqatta'u amrahum bainahum zumra allati sai kuma mana bayan annabawa sai mutanen su fataqatta'u amrahum bainahum zumra sun suka yayyanki al'amuran su a tsakanin su gundu abin da ke da aka mana mutane sun rarrabu kungiya kungiya shine abin da da zumra mana sun rarraba kansu gundu mana kungiya kungiya allake kullu hizbi kowace kungiya bi ma da dangin farimun tana alfahari da abin da ke tare da ita tana ganin ita ce akan daidai saboda haka annabawa sun kira mu kalli ga aqida guda amma kuma bayan sun yi kalli sura ba kamunan ba su bi aqidi guda da ba su bi aqida guda da ba mun da manzo da ya bada labari yahudawa sun kaso gida 71 nasara sun kaso gida 72 musulmai sun kaso gida nawa 73 yake kullu fi nar duka wuta za su yi sai dai guda daya kawai aka ce zuwa ya suna yake su ne waɗanda suke bi abin da ni da sahabbai na muke kansa da haka wannan shine addini mutum ya biya man Allah da manzansa da sahabansa idan ka wani hanya da wadda ba na zuba su shi kenan ba za ka kira ba da haka addini annaba addini na da akidan su akida guda da ne Allah ce fazaru fi zamratihi hatta hin Allah ce manzo Allah ka kyale su a cikin wato matansu da jahilcinsu hatta ne har zuwa wani lokaci a yaktabuna anna ma numidduhum bihi min mali wa bani shin yanzu suna tsammani cewa abinda muke ba su na dukiya da yara nusari lahu fil khairat suna tunanin muna gaggauto masu ne da alkhairi a cikin duniya mana wannan abu da muka ba su na dukiya da yara wannan alama cewa muna so su sai muka ba su wannan alkhairi allati banna yashkur allati a'a ba ka bala ba su da kai ba su gane ba dan Allah ya ba mutum dukiya ya ba shi yara ya ba shi mulki ya ba shi da kaza ba shi alama cewa Allah na son shi ba ina ba tan gane da haka abin da yake nuna Allah na kuma shi ne Allah ya dakatar da shi zuwa ga bin addini sa Allah ya ba shi imani Allah ya kiyaye shi daga fadawa a cikin zunubi da kafin da samu Allah wannan ne alamar son Allah subhanahu wataala amma da inda abun duniya ne wannan ba shi ne yana so Allah yana son mutum ba

yana ba ta gane saboda haka dan mun ga mutum da da mun da ba shi nuna cewa Allah subhanahu wataala yana kun su ba kuma Allah ya bayyana mana cikin ne a wannan wanda da Allah na'am إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما bayinsa na gari yace in yadda mu min khashyati rabbihim mushfiqun lallai waɗanda suke a cike da tsoron Allah subhanahu wataala da kuma iman da shi wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun da kuma waɗanda suke masu imani da ayoyin ubangiji wallazina hum bi rabbihim la yushrikun da kuma waɗanda ba sa yi shirka da ubangiji ba sa hada wani abu bauta tare da ubangiji wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un da kuma wadanda suka suke bayar da abun da suke bayarwa wa qulubuhum wajlatun alhali wa zakatan su na cikin tsoro da firgici cewa mai annahum ila rabbihim raji'un cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangiji su suna bayar da abin da suke bayarwa na ayyuka na alkhairi da kuma na abin da suke badawa daga cikin zuciyarsu suna na abubuwa na ɗan alheri amma kuma suna jin tsoro cewa su masu koma wani zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ce ulaika wadancan masu da nasibobin musari'una fil khairat su ne masu gaggawa cikin aikin alkhairi wa hum laha sadiqun kuma su masu rigirge ne zuwa gare shi saboda waɗannan su ne sifofin bayan Allah na gari na farko suna bi tsoron ubangiji na biyu suna yin imani da tsarin ubangiji duk sanda aka karanta wasu ayyar alkur'ani suna cewa samina wa asana sannan kuma ba sa sheka sannan kuma suna aikata ayyukan alkhairi su amma kuma duk da haka suna tsoro me yasa suke tsoro suna tsoro musamman ba Allah ya karba ko Allah bai karba ba kuma da manzo su alaihi wasallam ya fassara wannan aya kana na Aisha ana ta ta karanta wannan wannan aya wanda zina yusuna ma asa wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sai bi man zalika su waye wadannan da suke baya da wanda suke bayarwa da hali kuma suna tsoro cewa ko manzo da bani shi su ne wadanda suka suka suka yi zina suka sha giya kai yi sata sannan kuma yanzu suna tsoron kuma da da wadannan sabon da suka aikata ba ba وذلك بل سولة بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل أن لا يقبل منهم التي آه سولة ودد سكي صلى سنة أرضي سنة صدقة الهالي كما سنة صلو كده كما سنة لا كربا مصمر wannan shi ne halin muni kuma da muke yawan fada muni ne baya alfahari da aikin sana alheri baya alfahari saboda bai sani ba an karba ko ba karba ba kai waye ne za alfahari da aikin ka alhali wanda ya yi ga annabi ibrahim annabi ibrahim da isma'ila suna gina kaba ta kalle akwai ne da ya kai gina kaba inda mutane suke zuwa tawafin tukunne a duniya a kowane lokaci yi tunanin irin lara da annabi ibrahim zai ci gaba da samu amma kuma duk da haka ne Allah ce wa in yarfa'u ibrahim qawaida qawaida min wa isma'il rabbana taqabbal minna suna ginawa suna cewa ubangiji ka karba mana da shi da nazar dukkan su biyu annabawa ne amma duk da haka suna cewa Allah ka kafa mana duk da cewa abin da suke yi abu ne babba mai girma gina kawa to idan su suna yin haka ransu ina kuma ga wanda ba kuma to da haka mutu ne baya alfahari da aikin sana alkhairi kada mu bari ke ya rode mu yanzu amma kamar mu aikata wani abu babba manzo Allah ba da kanshi yana cewa ba wanda zai shiga aljanna da aiki ba an ce hanta kai ce hanta ne idan Allah ya rufe ni da da rahmansa to ga annabawa suna jirin wannan wani kuma wanda ba su ba wanda matsayin shi bai kai annabi ba yanzu kuma yace shi yana alfar da aikin sa to daga ya kamata mu kula da wannan kar mu ba shi dan ya ya rude mu na'am to daga idan mutum na jin haka a ransa wannan shine zai kara sa shi ya kara dajewa shi yasa take ulaika yusari'una fil khairat su ne masu gaggawa zuwa ga zuwa ga aiki alheri saboda ne kullum cikin tsoro yake bi fil ma an karba ko ko ba karba sai dinga kokari ya kyautata miya ya yi da kokari yawan ta aiki amma idan mutum ya zo da yana ji ai ina da ayyuka da yawa to sai sai zo na kawai ba zai ba yana gani ai dama abin da yake da shi ya yi shi ya kai aljanna sai ya zo kuma ya zama ya samu aka ta haka an da ke yau da garba na ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذناهم بالعذاب لا هم يجهرون لا تجهروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي لا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به بادرا تهجرون Allah subhanahu wa ta'ala ya wala yukallifu nafsan illa wus'aha annabi ba ma dorawa kowane rai wani abu sai abin da za ta iya dauka Allah baya kawo ma mutum nauyin da yake karfin shi yace walada ina kitabu yanzu bil haqq a wurin mu akwai hisabi wanda yake furuki da gaskiya wa hum la mu kuma su ka wannan ba za a zalunce su ba abu da Allah ta ala yi da a wurin mu akwai hisabi da yake magana da gaskiya shine hisabi da malaiku suke rubuta ayyukan mu a ranar kiyama za a zo da lissafi a karanta kuma iya abin da ka aikata shi ne za ka samu a ciki so ga littafi yana furuta yana furuci da gaskiya ne kawai za a karanta shi kuma abin za a karanta shi abu ne na gaskiya so haka ba za a zalunci su ba Allah ce ban da bal qulubuhum fi dhammatin min hada Allah ce a ai zukatan su na cikin gafala game da wannan lamarin ma'ana game da cewa mala'iku suna rubuta ayyukansu zukatan su na cikin gafala game da game da wannan walahum a'malu min duni zalika hum laha amilun sannan kuma suna da wadansu ayyuka na daban kuma wanda suke aikatawa mana banda ce bayan bayan da cewa ba su yi imani ba sun kasu cima Allah suna da wasu ayyuka kuma na samu da suke aikatawa saboda haka haka za su ta yi har mutuwa ya zo musu to da muka da Allah subhanahu wa ta'ala allati hatta idan akhadna mutrafihim haka za su gaba har idan muka zo muka kama mutrafi ne wato masu wadata a cikinsu masu nema a cikinsu da muka kama su bil azabi da azaba alita izahu yaj'u sai ga su za su ta kururuwa suna ihu ah, ma'ana suna ihu suna neman a kawo su agaji daga azaba a lokacin sai a ji maku la taj'aru yawma kada ku yi kururuwa a yau innakum minna la tunzaru dai ku babu wanda zai taimake ku daga gare mu Eh, za su kura suna nema a kama su agaji Allah zai ce masu ba wanda zai iya ba wanda zai iya kuce ku daga wurinmu. Allah subhanahu wa ta'ala zai ya ambaci masu wadata cikin kafirai da saboda ne su ne jagorori kamar da muka fara jiya su ne mutane suke saurara su kuma da su ne gani suke fatar da jama'a sai zama to su za a fara kamawa da azaba saboda haka Allah ya ce innakum minna la tusarru ba za ku samu da wasu da ke ku daga gare mu ba sai a ce masu ƙwadika na tsaya ke tutula alaikum hakika ayoyin mu sun kasance ana karanta maku su a ala aqabikum tanfisun sai kuma kuka kasance kuna masu komawa da baya akan diga da ganku mana a rayuwar duniya kenan ana karanta maku ayoyin mu annaku ku ku zo gaba ku karba sai ku koma sai ku zama kuna komawa baya ba ku so ku karba Allah ce mustakbirina bihi samiran tahdurun kuka kan maka kun kasance mustakbiri na fihi kun kasance masu girman kai da shi samiran kuna tsira tahjurun kuna maganganun alfasha mustakbiri na bihi kun kasance masu girman kai da shi da menene nan malo suka ce abu da girbi da shi a nan. kun kasance masu girman kai da dakin kawa saboda wannan shi abin da kafiran maka suka kasance suna alfahari da shi ga sauran ah, larubawa a zamanin su suna gani musamman kurenshawa suna gani Ka'aba na wani ne su ne masu kula da Ka'aba sauran kabilu su shigo maka dole sai su da ni izini su kafin su samu su je su bauta wa kan da suke ciki to haka kullu suna alfari da Ka'aba suna alfari cewa suna da aminci musamman bayan Allah subhanahu wataala ya halartar da afraha shugaban Habasha ah, a lokacin da ya zo zai wuce kama Allah ya koro tsaye aka halakar da su saboda suna ganin su suna da aminci ba abin da zai same su su ne ah, masoyan Allah subhanahu wataala da kuma sun kasance bayan an turo musu annabi sai su je dakin kama da dare musamman da yamma haka samiran nan da suke taruwa suna hira a wurin sahurun suna maganganun alfasha ko kuma suna maganganu na bata ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bata alqur'ani ina ba tambare to haka wannan shi na suka suna aikatawa har suka mutu akan kafin su Allah subhanahu ta'ala ya kama su da azaba saboda irin wannan ne manzo sallallahu ya hana a wani hadisi yake cewa ya hana mutum yayi bacci kafin sallar isha'i ya kuma hana zance bayan sallar isha'i ina wata sau saboda mai galibi bayan sallar isha'i lokacin mutane suke taruwa a kan titi ko a wani wuri su yi ta tsira kuma galibi suna tsira ne irin tsira da zai jawo mu samu Allah subhanahu wataala to shi yasa manzo da ya hana mutum ya yi bacci kafin sallar isha'i an hana bacci ne domin kada ya zo ya bacci sallar isha'i mutu shi sannan kuma aka zo aka karanta zama da zama yin zance bayan sallar isha'i saboda lokaci ne galibi kafin suke zama suna maganganun maza kamar da kafin maka suke saboda shi sa manzala ya karhar zayyar a wani haramun bane amma dai in ma mutu zai zauna yi surutu bayan kadan shayi da mutum zai magana ne a na magana da na alkhairi amma da mutane su taro a kan titi duk wanda ya wuce a dinga yi da shi a dinga kan da banza da sauransu suna suna lallai suna cikin hatsari saboda mai za su iya faruwa karkashin irin wannan آية عند ke yi أولم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله القول لهم أم يقولون به سنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق لا يؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم لفردت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون surori da Allah yake afalam yadabbaru qur'an ba sa zurfin tunani ne akan afalam ba sa zurfin tunani ne akan wannan magana mana magana alqur'ani ya ne ba ne ta ba za ku zauna karanta alqur'ani sun lura da ayoyin ba ja amja'ahum ma al-awwalin ko dai suna ganin cewa wani abu ya zo masu wanda bai zo ma iyayensu na farko ba shi ya sa ba za su ba su karanta alƙur'ani ba suna ganin wannan Qur'an da ya zo masu bai zo ma iyayensu na farko ba saboda su sun fi so su bi a iyayensu na farko ba su zo na alƙur'ani ba Allah ce am lam ya'rifu rasulahu ko kuwa suna ganin cewa ba su san annabi su ba su san manzon su bane fa hum lahu munkirun raka suka zama to masu musanta shi alhali kuma ba haka bane sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san shi kafin Allah ya ba shi manzanni ah, kowa wani su da kansu suke kiran shi al'amin mai amana su da kansu suna da wani abu na ajiya suna kai masa ya ajiye sun san shi da gaskiyarsa sun san shi da amanarsa sun san shi da cewa baya cika abubuwa marasa kyau amma daga tsara ya zo ya tashi annabi da suka ce ba sun shi ma ba shi yasa da kita amlam ya rika sallam shi ba su san annabi su bane ba zo manzon su bane fa hum lahu munkirun shi sa suke mutanta shi alladhi ce am yaquluna bihi jinna ko kuma suna cewa mahaukaci ne Allah ce an yaquluna bihi jinna ko kuma suna cewa mahaukaci ne Allah ce bal ja'ahu bil haqq Allah ce a'a ba mahaukaci bane ja'ahu bil haqq ya zo musu da gaskiya wa aktharuhum bil haqqi kanu sai kuma da yawan su suna kin wannan gaskiya manzo Allah ya zo da gaskiya sai da kuma da yawan mafiya yawan su suna ki suna kiyaya da wannan gaskiya Allah sai wala wattaba al-haqqu ahwa'ahum da gaskiya da manzo Allah ya zo da shi da zai biye ma sun ransu ne na fasa da samawat wal ard wa man bihi da sanai da kasa da da suke cikin su da sun lalace Allah ce bal mu bi dhikrihi Allah ce a ai mun zo masu da da zai dauka masu ambaton su mahum an zikirin morin sai da kuma su masu bigirewa ne daga wannan ambatonsu saboda haka abinda manzala ya zo da shi shine gaskiya kuma sun sani da kuma da gaskiyan zai biya ma son ransu ne da sama da kasa da waɗanda suke ciki da sun lalace so da me inda Allah zai mai da alƙur'ani biye ma son ransu ne da Al-Qur'ani ba da musu akwai ajiyar da cikin gaba zai kuma zalunci ne da kafirci da sabo kuma wannan shine tsaron da yake shine yake cikin tsoron mutane to amma Allah subhanahu wataala ya sai da tambayi da kasance bisa ga adalci ya kuma sauka da alkur'ani bisa ga gaskiya so ga qur'ani gaskiyan da almanza da yazo da shi ba zai yi ma son ransu ba ina ba ta bari sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa wanda alkur'ani da ya saukar masu ai gata daga ransu gata ne saboda me larubawa a da ba wanda ya san su a cikin duniya ba wanda ya san kabilu na larabawa kabilu yahudawa ne da turawa da romawa da farisawa aka sani ba wanda ya san wani balarabe amma daga zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi da zuwan da sauka da alqur'ani sai larabawa suka samu wuraka a duniya gabaki da ko ina an san ko an san ne an san addini su saboda haka asali gata aka musu kamata ne su rungumi manzo Allah su rike wani alfahari hannu biyu To amma da yake ba ku san ah, abinda zai amfani su ba sai suka koma suna rigire ma wannan abu shi na haka yake cewa ban an sai ina mu bizikiri a ai mun zo masu da abin da zai dawo ka an bazo su a cikin duniya amma kuma fa hu an zikiri mu'ridu sai ga kuma suna rigire ma abin da zai dawo ka an bazo su a cikin duniya lokaci to mu wannan أم تسأل حرجا فقرات ربك طيب وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون يشركون sai Allah subhanahu wa wata ya saki cewa am nas'aluhum kharjan fa qarar rabbika khair Allah ce ko kuwa abin da ya hana su binka ne cewa kana tambayar su wani lada ne kana ce musu sai sun biya ka wani abu kafin ka isa da sakon Allah gare su Allah ce fa qarar rabbika khair ai lada Allah lada ubangijinka shine mafiya alkhairi wa huwa khairur raziqin kuma shi shi ne mafi fitin masu azurtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye su biya wani abu kafin ya isa da safon Allah ba Allah ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai kana kiran su ne zuwa ga hanya madaidaiciya wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun kuma lalle wadanda ba sa yin imani da lafiya su masu karkacewa ne daga wannan hanya an istirati da naki wasu su masu karkacewa ne daga hanya saboda haka manzo Allah bai nemi a kiyaye wani lada a mai ita da sako ba ya isa da sakon Allah ne kuma ya ya ya ya ya ba ya ya ya yi amana wajen isar da sakon bai rage kolewa bai kara komai ba ina matan bane kuma hanyar da ya kira kare zuwa gare shi shine hanya madaidaiciya sannan kuma su wadanda ba su yi imani ba su ne suke karkacewa daga hanya madaidaiciya saboda haka addini. musulunci ne addinin gaskiya ya kamata musulmai ya yi alfahari da addini wanda da ke yawa faɗa kullum kai musulmi kamata ne ka yi alfahari da addini ka bai kamata musulmi ya zama su yana jin kunya addini ka ba ya kamata ka san cewa kai ne kan daidai duk wanda baya bin wani addini ne ya karkata ne ya karkace ma hanya madaidaiciya sauraka shi shi ne abin zargi ba kai musulmi ne abin zargi ba ina ba ta wuri za mu tsaya nan kuma karanta ne da ya kalli ba mu inda kuma kai kuskure kai ya kuma abu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Thank you. ne umarni aka baka so kaga baka raba ma mutane diga ba kowa wanda ka saba umarni da aka baka saboda ka ka ka'inci mutumin gina a gare baka cika amana ka baka bada amanar da ya baka ba tunda ya ce maka ka raba ma mutane wannan abu ina maganganu to ya kamata ne yadda ya zaga yake ka raba ma mutane sai ka raba mutane amma in ka raba rabi ka ajiye rabi wannan baka kyauta ba saboda shi ba ba haka bane manufansa na'am eh, kamata ne ka tambaye har da kai a cikin wannan rabon ina wata magani idan har da kai shi kenan sai ka raba ma mutane da kai ka ware ka sauka kuma sauran mutane kuma ka raba daidai kowa ya samu ina fatan bane amma ka dauki rabi ka je ka raba rabi a wanda ba <laughs> shi kan wanda ya baka in ya samu labar abin gidani wanda ba ko gara da zai gidani galibin masu irin wannan ai ba sa bari wanda ya ba su su sani saboda sun san cewa ba daidai suke yi ba ina ba tambaya ko wata irin wanda ai ba ma zai mutu ya tambaya ba kamar da manzo Allah yace al ismu ma na ka fi nafsika kai kan garan da zai ga maka to wannan abu da kai ba dai ba da haka inda an ba mu mutum abu ya raba ma jama'a sai raba inda aka fara ina ba tambaya tun da shi ma shi da babu ne shi ma ya dauke da shi wala ba amma ya ce ya dogara da kamar da ran ko wanda ya yawa ina ba tambaya wannan wala Thank you. ai galibi za mu gan cewa ana a cikin alkurari da aka mutane musa ta ambaci alaihi ta duk sai da dauka kaman daga alaihi musa ta alaihi ta ba haka bane akwai annabawa da yawa da suka zo tsakanin annabi musa da annabi isa kamar da gaba da irin dawud irin suleiman duka sun zo tsakanin annabi musa da annabi isa irin yahya yahya da ma ya zo kafin annabi isa ya zo yaya da annabi Musa sunan da yaya da annabi Isa sunan ina ba dan so aka afa annabawa da dama haka da suka zo kafi a dukan annabi Isa haka yake a halakar da jama'a ga baki daya ba haka zamanin fir'auna da waɗanda suka yi imani da shi gaba da waɗanda suka mishi dukkan su aka halakar su a cikin wannan ruwa ina ba san gani dukkan su aka halakar saboda aka daga nan sai ya zama so ya rage kawai wannan isra'i su ne Allah ya fita da su daga wannan ruwa saboda su ne aka ba wa wannan lissafi zama sun shiriya a gare su amma kuma su ne ba dukkan su ba da suka zo suka yi imani da annabi musamman ba ina magana shi yasa su ko a kamar da mu yanzu nan muna da Muhammad ba ko da imani da nan Muhammad Ko a kashi ma haka abin da suka ji da Musa abin da kuma suka zo daga baya kuma suka tafi su bi shi misali kawo muna yanzu nan ne har ba muna kamar da malu ko wasu malamai suka ce yana da cikin bani Isra'ila ne amma mana ke yanzu ya bi Annabi Musa ba kuma Allah ya haka da shi ba haka ba Eh, shi ma annabi Musa bambanci ba gane sauka al-Qur'an da sauka a taurat ne sauka a taurat da ba ni da lokacin da a jikin ya sauka da dika a ranar lokacin da Allah ba wa wata ne sauka masa da a taura amma shi manzo Allah lokacin bayan lokacin bayan da tsohon shekara ishirin da ana son kusa da Qur'ani amma sauran littattafan da suka gabata a galibi lokacin ya ne kawai ake ko kuma da ake ake ake yi wani a ko kuma da littafi haka kai da shi shi ne Allah ya daji